Mm-hmm. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna yi wa malam barka da shigowa cikin wannan sabon shiri ah, kamar yadda muka bukata a shiri na baya amma lokaci bai ba mu dama ba saboda akwai wasu tambayoyi da muke so mu karasa amma allah ya sake haɗa mu da malam ina fatan za a amsa mana tambayoyin da muka bukata malam tambaya na farko shine malam mun ji ka ce ka kera kamfani guda biyu muna so a dan ba mu dan takaitaccen bayani game da kamfanoni na'am eh, to alhamdulillah su dai wannan kamfanonuwa guda biyu da na faɗe su a baya su ne chosen one global technologies limited da kuma ingausa global tech hub shi chosen one shi ya haifi ingausa saboda chosen one abinda muke yi shine muna kakkafa abubuwan da suka shafi cctv kyamara wasan cctv kyamara kyamara tsaro yawwa yan gari so kyamara tsaro ta gida da kuma sola kun san sola aiko kun ga sola panel a jikin wancan fitilar to eh, wacce manya-manya da ake sawa a gidaje da ma'aikatu da kuma su electrical fencing abubuwan da suka shafi gidaje su intercom da access control da smart locks da ake sa a gidaje so aikin da muke yi kenan wanda da shi wannan kamfanin abuja na fara yin shi lokacin da na yi aiki da kamfanin 'yan china suka kai ni china suka min training a university dinsu saboda su a china har kamfanoni suna da university dinsu saboda university za a koyar da kai a aikace me ake so ka dinga yi a kamfanin to da na zo aka min wannan training din a china aka dawo da ni abuja da lagos nake ta ayyuka kusan eh, ayyukan da na yi da 'yan china na zagaya eh, jihohin najeriya sun kai talatin wanda na ayyuka da su cikin shekara biyar kuma da na kai wani level a kamfanin kuma sai aka ban shawara cewa lallai na dace na je na buɗe na kamfanin ba in ta zama ina aiki a ƙarƙashin wani ba kuma shugaban kamfanin ne bani wannan shawara kuma alhamdulillah saboda zamantakewar da ne da su sun ji daɗin ta wannan ne ya sa aka bani damar cewa na ƙoƙari na zo na kafa nawa kamfanin eh, ya zamanto ana da alaka mai karfi muna da alaka mai karfi da kamfanin da na gama aiki da shi da kuma kamfanin da na gina haka kuma wannan ya bani karfin gwiwar na fara wannan kamfanin a Abuja kuma sai na ga yiwuwar zai fi tasiri ga jama'a ta al'umma ta ta musulmai da kuma wato al'umma hausawa wanda daga su Allah ya fito da ni ina ganin sai ya fi tasiri idan na ɗauko shi daga Abuja na dawo da shi Kano kuma wannan Allah ya sa albarka a wajen wannan dawowar ina dawowa Kano kuma ina ta ƙoƙarin ɗaukan waɗanda zan ɗauka aiki eh, kuma sai na fahimci waɗanda nake so na ɗauka aiki wasu ma ba sa jin turanci wasu kuma ma sun fara makaranta an koro su kuma na san ƙimar mutum ya fara makaranta a kore shi tunda ni ma an taɓa korata to sai zamanto na mai da hankali akan ta yaya zan musu bayani ta yadda za su gane sai na fassara musu komai zuwa hausa to garin fassara musu na ga har ma na fahimci akwai da sun fi ni ganewa ma a cikinsu to sai na fahimci wannan mafita ce ta koya waɗanda ma ba sa jin turanci da inda suka kasa shiga makaranta da almajirai da suka rasa sana'ar da za yi a gari suke ta to sai na fahimci eh, wannan wani abu ne da shi ma ya kamata ya zama kanshi ya zama hub da ake cewa wata cibiya wacce za a dinga horon mutane su koyi ayyukan hannu kuma a hori mutane akan bayar da Allah ya basu ko ta kirkire-kirkire ko ta kere-kere ko ta wani programming ko ta coding ko abubuwan da kuka ga muna kerawa a nan da suka shafi solar da wasu abubuwa da suka shafi architectural design na model da sauransu to wannan sai to Allah ya sa albarka a cikin wannan hub din da ita ingausa ita chosen global ta haifa ya zama shine ingausa global tech hub kuma zuwa yanzu mun yaye matasa an hori matasa sun kai 1,115 alhamdulillah a cikin shekara uku alan shin muna so mu san kana samun wata gudunmawa daga gwamnati na'am eh, alhamdulillah eh, zan iya cewa na fara musamman shi eh, ingausa global tech hub shine wanda ya fi tasiri a cikin jama'a kuma shine wanda ya fara ɗaukar hankalin gwamnati ba ma iya gwamnati ba da wasu manya-manyan mutane da za su zo daga wani garin ma za su tako su zo har kano su hau jirgin sama su zo har kano su ce suna so su ga ingausa global tech hub da suke gani a social media saboda ina yawan hawa social media ina ta nuna mutane abubuwan da muke yi da kuma masu baiwar da suke karkashin kamfanina da abubuwan da muke yi a garuruwa ah, ba iyaka cikin kano ba dukkanin jihohin najeriya ba inda ba ma iya zuwa mai ayyuka to wannan ya janyo hankalin jama'a duk da kafin ya fara jan hankalin mutane sai da na yi nawa aikin na tabbatar da cewa na jajirce na kafa wannan abin ya fara tasiri a cikin al'umma to wannan sai fara jawo hankalin musamman akwai bawan allah da eh, ingausa ta fara jan hankalin shi daga adamawa state shine former eh, ssg na adamawa wanda sunan shi dr eh, bindir dr buba bindir shine tako daga adamawa ya zo kano musamman takanas ta kano don ya ga ingausa ya ga kuma dabarun da ake bi a jawo hankalin matasa kuma a koya musu sana'o'in da suka dace da zamani to daga nan shi ya fara nuna wa gwamnati cewa wannan abin da muke yi mafita ce ta cikin matsaloli da ake fama da su musamman arewacin najeriya na rashin aikin yi da kuma na rashin tarbiyyar da ake bukata da kuma kwarewar da ake bukata matasa su samu kafin a ɗauke su a kamfanoni wanda ake ta cewa kamfanoni wanda muke da su arewacin najeriya yawanci ba mutanen da suke arewacin najeriya ba ne to wannan ya sa muka fara samun gudunmawa daga ah, national board for technology incubation mbti national board for ah, technology incubation wanda ita ce ta fara ɗauke mu daga iya dan shagon da muka fara wanda gaba ɗaya shekarun da na yi da a cikin wani dan shago nake kuma gwamnati ce ta fara ɗaukin daga wani ɗan ƙaramin shagon aka ba ni katon guri aka ce na yanzu eh, ingausa global tech hub ta dawo wannan ƙaton gurin don ta saka tawala saboda an ga muna da abubuwa da yawa kuma amma ɗan ƙaramin guri ne da mu daga nan kuma eh, bayan mun yaye matasa 313 sai shi ma wannan ya jawo hankalin eh, nidda national information technology development agency wacce yanzu malam kashi inuwa yake eh, jagorantarta wacce take karkashin eh, ministry of communications and digital economy wacce malam eh, professor isa fantami yake jagorantarta ita ma suka zo su ma suka nuna cewa wannan abin da muke yi gwamnati ce ma ya kamata ta dinga yi ya kamata a ce sun sako hannunsu a ciki ko mu haɗa gwiwa da su ko kuma su kawo mana wani ɗauki don a ƙara yauƙaƙa wannan abin na ingausa wanda shi ake ta buƙata dama ana neman hanyoyin da za a ƙara eh, yaɗa abubuwan da suka shafi eh, digital technology na kimiyya da fasaha na zamani kuma alhamdulillahi wannan shigo da suka yi wanda da mun horar da mutane 313 ne kai a cikin shekara biyu da suka shigo a cikin shekara ɗaya sai da muka hori mutane 800 da wani abu alhamdulillah Malam shin da me yasa su injiniyoyi ba a musu yunfan irin kawai wanda kowane injiniya shi zai ringa saka kawai lauya ko likita ko doctor yadda su ma kowane doctor za gan shi da farar riga su ma ko injiniyoyi don saboda ko ba su da matsayi ne aka musu haka ko ko dai. Ah, alhamdulillah na ji daɗin wannan tambayar taka Malam Mahir Rabi. Wato injiniyoyi da likitoci kowane profession ne mai zaman kanshi kowa akwai irin abubuwan da yake bukata wanda za su suka dace da wurin da yake sana'a shi in ka duba likitoci suna sa farar lab coat ko suna sa kuma stethoscope a wuyansu wannan farar lab coat din ba dan kawai su ado suke sawa ba a'a ta dace da duk abin da aka ce na tsafta ne da lafiya in aka kana aiki da kaya farare to ko injini ne ya zuba a ciki ko wani abu mai cuta za a ga alamun shi to sai a sauri a cire ta aje a wanke to mu kuma injiniyoyi muna da mu ma namu kala kalar ko su kansu likitocin ba iya fari bane wanda suke shiga fiyata za ga akwai nasu uniform din wanda suke goge goge akwai nasu uniform din nurses da nasu uniform din ka gane ya danganta da irin ma wannan aikin kake a asibiti za ka ga irin kalar lab coat da kake sawa to haka mu ma engineers mu kuma da yake aikin mu ya dace da taɓe-taɓe da ƙere-ƙere to ba ma buƙatar farar lab coat muna buƙatar lab coat wacce take da ɗan duhu duhu yadda in dai don wani dattin kana kera wani abu ne ya feso ma ba zai lalata ta ya fitar da eh, wannan kayan naka daga wani halin ba ko kuma muna buƙatar safety eh, helmet wacce mu kuma a wajen namu ayyukan harkar hanyar da ake shiga risk shine misali a samu wani falling object kana cikin aiki misali ka je saka cctv a wani gidan kana makalata ka hau kan tsani to za ta iya yiwuwa ko tsanin ya zame ka faɗo ko kuma kana ƙasa kana ɗaura wani abu wani abu daga sama ya faɗo akan wannan akan ka in kuma ya fasa ma kai kai yana ɗaya daga cikin ko shi abu mafi tsada a jikin mutum to shi yasa ake sa wannan zaka ga injiniyoyi suna sa helmet inda ka ga mutum da helmet ko injiniya ne ko technician ne ko technologist ne ko kuma wani ɗaya daga cikin wanda suke taya su aiki a site ne to don haka za ka ga injiniyoyi kuma da safety boot shi ma wannan katin takalmin da ka gani ba dan ado ba ne takalmi ne wanda yake taimakawa ko ka taka kusa ko ka taka wani karfe ba zai yanke ka ba ta iya sai dai tsaya a jikin takalmin kafin ya shiga kafarka to nan shi ma ya taimaka wajen kare lafiyar shi injiniyan da yake cikin wannan aikin a site don haka su ma injiniyoyi ga irin kayan da suke sa wanda ake identifying su ake ganewa wannan injiniya ne kuma za ka iya ganin kala-kalan lab coat shi yasa ka gani da muhammad da wannan lab coat ɗin wannan lab coat ce ta ingausa saboda duk wanda ya gan mu ga sunan ingausa na a jiki kuma ya san mu ma'aikata ne na abin da ya shafi injiniyar malam lokacin da za ka yi karatun naka na injiniyarin ka fita kasar waje kai ne ko kuma a nan najeriya kai na'am alhamdulillah karatuna da ne har na gama digiri du a najeriya na yi su kuma kai mai na gaya muku du a makarantar gwamnati na yi alhamdulillah amma a lokacin da na sami aikina na farko da na fara yi a Zynex Computers ne in wani ya san Zynex Computers a shinku na ɗaya daga cikin brands na computers da ake da su mu da ma'aikatan mu musamman a African countries to kamfanin na Najeriya ne su na fara samun aiki da su Tunda bayan a cikin karatun da ne na electrical engineering kuma na yi wasu courses kamar yadda na gaya muku ba karatu ɗaya na yi ba lokacin da nake university bayan na gama diploma ma ban tsaya na gama karatun digiri na shi kaɗai ba A'a sai na ƙara shiga wani karatun da ya dace da computer networking kuma kuma dama na kara shiga wani karatun da ya dace da computer maintenance and repairs da networking shi ma to wannan ya bani dama da har cisco na shiga na yi a cikin cit na biyu ke bana tsayawa na yi iya wannan karatun a lokacin saboda na fi nishaɗi a karatun da nake gani ana yin shi a aikace to wannan ne ya fi bani damar cewa bayan na fito daga ajin da ake theory a university bari kuma in shigar da kaina wani karatuttuka wanda suka dace da irin abin da nake da baiwa da kuma fashion nake da nishadi a kai to wannan yasa ina gama karatuna ne digiri alhamdulillah na sami aiki da designers computers kuma bayan ah, a lagos kenan wanda yawancin mutanen hausawa za ku ga in sun je sun samu aiki a kudancin najeriya sun gudu wanda kuma kuskure ne duk wanda yake so baiwarsa ta fito kuma kimarsa ta fito sai ya fita daga gidansu ya fita daga comfort zone din shi idan ka je nesa za a fahimci cewa eh wannan ga baiwar da yake da ita kuma za ta ƙara fitowa to wannan ne yasa kuma daga zainab Computers sun samu aiki da 'yan China so su kuma wannan 'yan China ZTE kenan Nigeria Limited suna da wani hikima da idan suka gane inda baiwar ma'aikacin su take za a kai shi China a can Shenzhen a kai shi university to shi ma wannan university na ji amin horo wanda ya dace da aikin da suke so na dinga musu wanda suka ga ya dace da baiwar da nake da ita shine aka ni bangaren surveillance system wanda ake iya monitorin din gari gaba ɗaya ko kuma ƙasa gaba ɗaya ta hanyar abubuwan da suka shafi kyamarori da kuma abin da zai ba su wuta misali sola da makamantan kayan da ake bukata su ake da wannan kyamarar don a samu wannan surveillance system din to wannan shine dalilin da ya kai ni Allah ya sa na je university ta ZTE a shanzan. na yi horo na dawo najeriya alhamdulillah na'am malam lokacin da kaje kaje ka china karatu ka ji daɗin zama da 'yan china <laughs> eh alhamdulillah na ji daɗin zama da 'yan china sosai saboda wato akwai wani abu da na fahimci ɗaya daga baiwar da allah ya musu ko kuma in ce hikimomi da suke da su musamman wanda ake renawa misali a ce yadda suke rike tsinke su ci abinci wannan yana nuna psychomotor intelligence din yaro tun yaro yana mitsitsi ake fara bashi wannan tsinken da kuke gani shi yasa kuke ganin baya wahalar da su to ana fara bawa yaro wannan tsinken ya ci abinci da shi ashe ɗaya daga cikin hikimomin ne a gano ƙarfin ƙwaƙwalwar shi da baiwar da Allah ya mishi wajen sarrafa abubuwa da hannun shi dexterity muke ce mishi ko kuma psychomotor intelligence so ni lokacin da na je da yake ni ba hago ne da na je restaurant na university sai aka bani tsinkaye kuma na go suna ta kokawan ya su ci abu da tsinke ni ma na dauki da yake da hannun dama nake cin abinci alhamdulillah a gida an mun tarbiyyar duk da ni ba hago ne na rika cin abinci da hannun dama kuma na dinga wasu abubuwan da suka dace a musulunci da hannun dama da na zo ci da hannun dama tsinkayen nan sai na ga suna faduwa kuma dama <laughs> lokacin da ake ta fama da ni na fara cin abinci da hannun dama ah, lokacin da nake wani sa'in na dauki na gwada ci da hannun na manta na dauko da hannun hagu Eh, idan na ci da hannun dama lokacin da nake koya kafin ya je bakina sai ya murɗe cokalin sai ya zube to haka na dinga samu hannun saba da cokali da na je china aka bani tsinkaye su ma nake ta fama da su abincin yana murjewa na kin shiga hannuna to sai da na ji ɗaya daga cikin 'yan chinese din ya ce to ai wannan alama ce ta mutum kafar kwakwalwarsa ba ta da ƙarfi na haka yanzu tun daga kasa ci da tsinkaye it means mustapha kwakwalwarka ba ta da ƙarfi kenan sai na tsaya yayi challenging dina kenan sai na tsaya nayi tunani sosai to amma kuma ai ni ko a kamfani da makaranta da ni an ce ta tana da karfi alhamdulillah to me ya faru sai na tuna ashe fa ni ba hago ne bai kamata a ce an mun judgment da hannun dama ba da abin da nake da hannun dama sai na ga masa to tsaya zo ni ba hago ne ka daina jajin ina da hannun dama bari na gwada ci da hannun hagu ka gani alhamdulillah diban eh, farko da ne da hannun hagu sai gashi har na ci kuma a ranar ina ta gwada a rana ɗaya na ƙware da kuma sati na biyu na kasa iya da hannun dama to nan sai kara buɗe min kwakwalwa tun a wannan lokacin cewa kuskure ne a kai mutum inda ba a nan bayarwarsa take ba kuma a ce za a yi retin ɗinsa da sauran 'yan ajin da su kuma a nan bayarwarsa take kamar yadda eh, wasu malamai suke faɗa a cikin research da na yi cewa albert einstein wasu albert einstein a cikin to albert einstein wasu ma sun ce kun ba maganganunsa ba ne na wasu ah, zakakuran mutanen ne cewa everybody is a genus. kowa da kuka gani yana da baiwar da allah ya mishi amma in kai ce za ka yi jajin ɗin ah, kifi cewa ah, in ka ce za ka yi jajin ɗin kifi a cikin baiwarsa a waje a wajen ruwa misali a ce a ɗauko kifi a wajen ruwa a ɗauko zomo a ce su yi gudu ya kuke ganin zai faru eh kifi zai tsaya a guri ɗaya zomo ya fita da gudu ko to amma aka ɗauko zomo da kifi aka zuba a cikin ruwa waye zai gudu to kaga kifi a cikin ruwa shine mai kwazo zomo a waje akan tudu shine mai kwazo na haka ko ɗalibai aka kawo min makarantar ingausa su ina kokari na gano me ya baiwar wannan ɗalibin da aka kawo ko kuma matashin da aka kawo za a mishi horo sai mu zo mu sa shi a ɓangaren da yake da baiwa sai mu ta ba shi gudunmawa a kan wannan baiwar sai ga ya fito da wani abu wannan ne yasa kuka ga muhammad ya kera wannan wannan kuma aminu shi ma wani almajiri ne daga tsangaya a rijiyar zaki shi ya kera wannan eh, rechargeable ce rechargeable lamp kuma da solar panel a kai shi ma baiwa ce da shi a nan bangaren sai muka ajiye shi a nan bangaren akwai abba dauda wanda ya kera wannan shi kuma baiwarsa kan duk wani shaf da ake bukata a ce wani abu ko me da ake so a kera shi da hannu shi kuma Allah ya masa wannan baiwar wannan yana da wannan intelligence da wannan dexterity din hikima ta juya abu da mummurda shi da sarrafa shi da hannu Shi ne ya kera wannan tun daga scratch ba wani abu a nan wanda ba shi kadai aka kawo shi kwallin kwallin shi aka juna shi a nan ba har ya tashi abin da mutane da yawa har manyan mutane har injiniyoyi suke cewa ina muka siyo ko a china aka siyo ko a wata kasar aka siyo to kuma wannan baiwarsa da aka gano ne aka ajiye shi a bangaren kera wannan abar kuma baiwar ta kara fitowa sosai kuma akwai wasu wanda aka yi musu training din kera fitilar kowa ya fito da abin da yake kwallon shi wasu da muka koya musu kera fitila sai suka fito da wayannan su kuma trunk ne wanda muke aiki da shi a site in yayi an yi guntu guntu sai su tattaro da shi su ma sai su tasu fitila su ma ga inda bai wasu ta fito su ma suka yi fitila mai wannan shaf din wani kuma yayi wannan da haka ya danganta da idan ana koyar da ɗalibi sai a bashi dama shi ma sai ya zama yana da wani freedom yana da wacce za ta taimaka mishi wani freedom da zai taimaka mishi bai wasu ta fito akwai yaron shi kuma da ya kera wannan kun ganta ita ma fitilar ce wani ma ya ce mana ah, shi ma ko a china aka yi kerota saboda akwai wacce ma tafi wannan kyau yanzu muna kokari mu ga mun yi shafin din abin ya zamanto mutane suka siya za su zai taimaka musu wajen idan ba wuta a kunna a gida ko a ofis ko a wani eh, guri wata ma'aikata to shi ma ga baiwar da ya fito da ita amma abin da muka koya mishi kawai shine yaya ake hada wannan led din a ce in aka hada led din nan ga aka sa aka yi mishi circuit kuma aka hada da batiri dabaru da hikimomi na ya ake hada fitilar kawai akuya koya mishi aka ce shi kuma ya zauna ya kera mata ya yi wata kira wacce za ta ɗauki hankalin mutane kuma wacce za ta samarwa da mutane mafita a cikin rashin eh, wuta da ake da shi eh, musamman a kasar najeriya kuma sai ya zama hanya ce da suke samun kuɗin shiga wasu ma suke taimakawa iyayensu a ciki da farko da yana godewa wannan tasha ta Africa TV3 da ta gayyato wannan injiniya har ya zo ya amsa tambayoyinmu kuma gaskiya na ji daɗin haɗuwa da shi kuma ita ma Africa TV ta ɗauke nauyin wannan shiri mun ji daɗi gaskiya suna taimakawa wurin ƙaruwa da wani abubuwa da yawa don suka zo su ga ina inga wasu nan take kuma suka suka da mu a cikin iya dan tsukun gurin nan dan iya nan gaba ɗaya shine in gausar da yawa ita waccan wayar da aka ce an hada ta yaya take restoring din caji har na sati daya da za ta ba wata wayar kuma ta yaya take receiving signal daga wata wayar da take ajiye daga can nesa har da zaka iya sanin cewa an kira ka ko kuma wani abu yana faruwa kai kuma kana cikin jeji inda ba signal